Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Dalo ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin sha uku ga watan Nuwamba shekara 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. sakataren zaren amurka lloyd austin ya ce amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da iran a syria a jiya lahadi hadimin shugaban kasar ukraine andriy yamak ya faɗa a jiya lahadi cewa ya isa ƙasar amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batun haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ya ɗaiɗaita Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwance a asibitin Shifa da aka yi ƙawanya a gaza lami lafiya ba kanin labaran duniyar kenan ahmed usman ododo of apc having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected babban jami'in tattara sakamakon zaben jihar kogi farfesa johnson orama kenan a lokacin da yake ayyana dan takarar jam'iyyar apc ahmed usman ododo a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar za ku ji martanin bangaren 'yan adawa har ila yau dangane da zaɓukan na jihohin imo kogi da bayelsa kalaman da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya yi inda ya nuna damuwa kan yadda lokacin zabukan gwamnoni a wasu jihohi ya bambanta da na zaɓen gama gari sun ja hankulan masu sharhi a fannin siyasa da shari'a idan da zaɓukan nan an yi su a lokacin da aka yi zaɓen shugaban ƙasa da sauran jihohi da babu maganar a ce gwamnati za ta buƙaci miliyan dubu sau goma sha takwas a kan za a yi zaɓe a jihohi ƙwaya uku kacal. Muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar a wannan makon shirin ya da zango ne a jihar Bauchin Najeriya inda shirin ya duba batun zargin mutuwar wani matashi a hannun jami'an tsaro. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Zuma barkanmu da safiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Siriya a jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da aka kai akan dakarun Amurkan. wannan dai shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakaran amurkan ke kai hari wurare a siriya da amurkan ta ce na da alaka da iran da ke mara baya ga kungiyoyin da ke rike da makamai daban-daban da washington ta zarga da alhakin karuwar hare-hare a kan dakarunta da ke gabas da tsakiya lloyd austin ya kara jaddada cewa a jiya lahadi dakarun amurkan suka kai hari kan wuraren a gabashin syria da dakarun juyin juya halin musuluncin kasar iran irgc ke amfani da su da ma kungiyoyi da ke da alaka da iran din a matsayin mai da martani ga ci gaba da kai hare-hare akan dakarun amurka da ke iran iraq da syria hadimin shugaban kasar ukraine andriy yamak ya faɗa a jiya lahadi cewa ya isa ƙasar amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batutuwan haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ta ɗaiɗaita yamak ya ce zai yi tarurruka a fadar white house da majalisar dattawan amurka da masu faɗa aji da wakilan ƙungiyoyin fafutuka tawagar wadda yulia sivirdenko ke jagoranta za ta tattauna kan kudurin shugaban kasar ukraine na zaman lafiya karfafa tsaron kasa da zurfafa haɗin kai tsakanin su da sauran manyan kasashe musamman amurka da sauran mahimman batutuwa da dama in ji ya mark jami'an ukraine da suka hada hada shugaban kasar vladimir zelensky na ganawa akai-akai da shugabannin yammaci domin kokarin yakice damuwar da yakin ke haifarwa a jiya lahadi ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwance a asibitin shifa da aka yi wa kawanya a gaza lami lafiya ba duk da kokarin da mayakan hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin hadari shugaban isra'ila ya shaida wa shirin state of the union na kafar talabijin din cnn cewa marasa lafiya su ɗari ne aka ɗauki daga asibitin inda dubban ɗaruruwan falastinawa da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu da daga birnin gaza sai dai duk da haka ana ci gaba da bata kashi tsakanin isra'ila da hamas a kusa da asibitin mafi girma a gaza inda darakta mai kula da asibitin mohammed abu salmiya ya ce yakin ya yi wa asibitin ƙawanya babban mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar white house jake sullivan ya shaidawa shirin first the nation na kafar labaran cbs cewa amurka ba ta buƙatar ganin barin wuta a asibitoci inda marasa lafiya da sauran waɗanda ba su ji ba su gani ba ke samun kulawa ya kara da cewa amurka na kan kwakwarar tuntuɓa da dakarun tsaron isra'ila akan batun ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba hawa sharif za ta kawo mana karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto na farko Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ayyana Ahmed Usman Ododo na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi da aka gudanar a ranar Asabar bayan da ya samu kuri'u mafiya rinjaye a zaben. Sai dai bangaren 'yan adawa a jihar sun yi watsi da sakamakon zaben kamar da za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Lakwaja babban birnin jihar ta Kogi. da yake ayyana sakamakon babban jami'in tattara wannan sakamako na zaben jihar kogin professor johnson urama daga jami'ar najeriya ta insuka ya ce ahmad adodo shine ya samu ƙuri'u 446,237 a saboda haka ya ƙara da cewa ahmed usman ododo of apc having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Ya ce Ahmad Usman Adudu shine wanda a bisa tsarin doka ta ƙasa ya yi nasara a zaben. Dan takarar SDP Alhaji Murtala Ajaka shine ya zo na biyu da ƙuri'u biyu da ƙwaya hamsin da biyu. sai kuma sanata dina malaye na jam'iyyar pdp wanda ya zo na uku da ƙuri'u biyu. tuni dai jam'iyyar adawar ta sdp ta yi watsi da sakamakon wakilin jam'iyyar ta sdp a ɗakin tattara sakamakon Mr. David Ahimani ya ce bai gamsu da sakamakon ba. I know they okay. I have late complaint and those complaints were not addressed. Ya ce san ban gamsu ba domin na yi korafi amma ba a saurari korafi na ba. Za mu gaya wa mutanenmu su kwantar da hankali za mu bi hakkinmu a kan tsarin doka. Shi kuwa wakilin jam'iyyar APC a ɗakin taron Abdulaziz Idris Dariya Harkunne. Wannan zabe ta zo da kyau kuma mu yi aiki ta ne ba wai kawai mutane su zabe mu haka ne. korafe-korafe wannan bai damu. Ba a damu kasan maganan siyasa haka yake yi in baka ci ba sai ka magana yi. Hukumar zaben Najeriya dai ta ce korafe-korafen da aka samu da ma rumfunan zaben da aka soke zaben su bai shafi sakamakon zaben ba. Farfesa Muhammad Sani Adam babban jami'i ne na hukumar zaben Najeriya da ya kasance a jihar kogin a sakamakon wannan zaben. ko da an dibi wannan kuri'u na ogori magongo an ba wa shi murtala ba zai kama wasu wanda ya ci ba to shi yasa doka ta bamu dama mu yi amfani da margin of lead shine wanda ya fi tserewa yanzu kuna da kwarin gwiwa ko da sun je kotu ba za su da kwarin gwiwa bamu da wani fargaba saboda ba tsafi muka yi ba mun yi amfani ne da abin da ya gabata da dama daga cikin masu sanya ido da muka zanta da su dai a wannan zaɓe sun nuna gamsuwa sai dai 'yan kurakurai da suka ce an samu da ya kamata a ce hukumar zaben najeriya ta yi gyara a nan gaba mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a najeriya a gaida mustapha yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A jiya Lahadi ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta Rasha ta bayyana cewa ta fara aikin kwashe 'yan ƙasarta daga zirin Gaza inda masu rike da fasfon ƙasar ta Rasha sama da su sittin suka tsallaka zuwa cikin Masar. dan kwarekwarar shirin ficewar 'yan kasashen waje daga zirin gaza da falasina da ke bukatar maganin gaga zuwa kasar masar da aka soma ranar 1 ga watan nan na nuwamba ya gama da matsaloli iri daban-daban an rika samun tsaiko a shirin sakamakon barin wuta ba ji ba gani a yankin da ma'aikatan bada agaji suka ce harin kan auna ko kuma da ra'a kan ayarin ma'aikatan lafiya ma'aikatar agajin gaggawa ta rasha ta ce a halin yanzu dukkan 'yan kasar tarayyar rasha da ke son ficewa daga yankin da ake fada na tsallake shingayen bincike da ke kan hanya ma'aikatar ta ce za a ɗauki 'yan ƙasar ta rasha zuwa birnin alkahira a kuma taimaka musu da muhimman takaddu Ƙungiyoyin fafutuka na kira ga ƙasar Australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge-zarge da aka yi madakarun musamman na ƙasar Australia na aikata laifuffukan yaƙi a Afghanistan. kiraye-kirayen sun zo ne sa'o'i kaɗan kafin a fara shari'ar da ake ma david mcbride wani tsohon lauyan soji da ake sa ran za a kwashe makonni uku ana yi wanda ake zargin na fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da satar kayan gwamnati keta dokar tsaro da fallasa bayanan sirri da ka iya kai shiga hukuncin kisa idan aka same shi da laifi mcbride dai ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa cibiyar dokokin kare hakkin bil'adama da ke da kawance da kungiyoyin fafutuka da dama a kasar ta australia da wasu kungiyoyi sun faɗa wata sanarwa da suka fitar cewa yanke hukuncin aikata laifuffukan yaƙi akan mai kwarmatan zai sa guyar masu kwarmatan ta yi sanyi a nan gaba a gaida hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bayan da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nuna damuwa kan barazanar da rashin zabukan gwamnoni na bai ɗaya yake yi ga tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Har ma ya nemi majalisar dokoki da ta samar da wata doka da za ta sauya wannan tsari. Yanzu haka masana shari'a sun fara fayyace hanyoyin da majalisar ka iya bi domin cimma nasara. Daga Kano Mahmud Ibrahim Kuri ya yi mana da ƙarin bayani. Jihohi bakwai ne suka fita daga jerin zaɓukan bai ɗaya a Najeriya biyo bayan shirkun da aka tafka a shekarun baya dangane da kujerun gwamnonin jihohin game da takaddamar sakamakon zaɓe. bayelsa da kogi da kuma jihar imo na cikin waɗannan jihohi waɗanda aka yi zaben kujerun su a shekaran jiya asabar i get worried about the issue of off election and i will use this unique opportunity to plead with the national assembly that we need to block Dr. Goodluck Ebele Jonathan kenan tsohon shugaban Najeriya ke nuna damuwa kan barazanar da rashin zaɓukan gwamnoni na bai ɗaya ke yi ga tsarin demokuraɗiyyar Najeriya tare da yin kira ga majalisar dokokin ƙasar ta shafe wannan tsari daga kundin mulkin ƙasar. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci akan wannan batu. Ana mai da zaɓe kamar yaƙi za a yi. gwamnatin tarayya tana tattara karfinta sauran jam'iyyu musamman jam'iyyar da ta fi ƙarfi a adawa tana tattara duk karfinta na ƙasa ta tafi wannan jihar kwaya ɗaya a dalilin haka ana wahalar da kowa da yake da alaƙa da zaben bugu da ƙari ga ɗimbin dukiya da ake asararta ta ƙasa alal misali idan da zaɓukan nan an yi su a lokacin da aka yi zaɓen shugaban ƙasa da sauran jihohi da babu maganar a ce gwamnati za ta buƙaci miliyan dubu sau goma sha takwas a kan za a yi zaɓe a jihohi ƙwaya uku kacal. Baya ga manazarta a fagen kimiyyar siyasa, 'yan siyasa irin su sanata Mas'udu El Jibril Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya sun tofa albarkacin bakin su. tuntuntuni ya kamata su kansu majalisar dokoki ta ƙasa su ɗauki matakai na gyaran yin kundin tsarin mulkin najeriya domin a daidaita harkokin zaɓe a ƙasa nan amma muddin ba a ɗauki wannan matakin ba to ina tabbatar maka da cewar a ci gaba da ƙida waɗanda zaka ji an yi musu rauni a ci gaba da kida waɗanda zaka ji ma an ce inda tsautsaye an kashe su sannan su kansu inda hukumomin tsaro za su zo su baka labari za su iya gaya maka cewar babu zaben da yake tare musu hankali irin waɗannan na off sai dai masana dokokin ƙasa irin su farfesa nasir adamu aliyu mai lambar kwarewar aikin lauya ta san sun fayyace matakan da doka ta yi tanadi a kan wannan batu. dokoki na tafiyar da harkokin eh, shari'u na zaɓe ya nuna cewa za a yi kwana 180 a tribunal kotun daukara a kwana 60 a sake wata 60 din daga ranar da kotu abin ta yanke kara a kotun koli na gwamnoni kenan so bisa haka wancan sashen na 180 na tsarin mulki ya ce dole mutum ya yi shekara hudu to kaga kafin a iya daidaita wannan sai dai yan majalisa su zo su sake gyarawa shi sashi da 180 su masu kuskure masu kara kara wani sashi su ce amma kuma ba idan ya kasance wani ya fara amma a sandiyar zaɓe ko wani dalili aka canja wani sabo to sa na shekara hudu zai cika kamar wancan na farko da fara misali zai karasa kenan. Masu kula da harkokin shari'u a zaben Najeriya na hasashen cewa ta yiwu a samu ƙarin jihohi da ka iya fita daga jerin zaɓukan gama gari bayan kammala shari'un da ake tafkawa akan wasu daga cikin kujerun gwamnonin jihohin ƙasar game da takaddama da ta biyo bayan zaben watan Maris na bana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 dare ne da minti 15. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau, shirin zai fara duba batun mutuwar wani matashi a Bauchi. Bayan da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kawuka. Ku biyo mu cikin shirin. suna na Sarfila Hashim Gumel. Shirin ya sauka a Bauchi don bin mutuwar matashi mai harkar sana'a sayar da dabbobi mai suna Abidina Aminu. bayan da aka yi masa dukan kawo wuka daga binciken 'yan kato da gora zuwa wajen 'yan sanda batun ya kai ga an karya kafar abokin marigayin tare da haddasa masa mummunan raunuka kafin mu tsindama cikin shirin wannan dai ba shine karo na farko da muke kawo muku zargin 'yan sanda a bauchi da azabtar da waɗanda suke tuhuma ba a shekarar 2020 mun kawo muku labarin wanda wani dpo na cikin garin bauchi sp bawa ali muhammad da aka zarga da gana matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da taɓarya ya karya musu sawun kafafunsu da hakan ya sanadiyar mutuwar bi daga matasan a bana kuma ga labarin zargin wani dpo mai suna awali ilu da ke dutsen tanshi da ake zargin ya yi sanadiyar mutuwar na aminu da kuma yi wa wani ibrahim shehu fashin albasa tun farko dai an kama wasu yara ne ƙanana masu shekaru goma sha hudu bayan da wata mai suna zainab ɗahir mai shekaru a 35 ta yi korafin an sace mata rago sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin abidinar ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon hakan ya sa 'yan ƙato da gora ko in ce hantas kamar yadda za a ji an ambace su suka kama abidina ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka karya ibrahim daga nan suka ɗauke su zuwa ofishin 'yan sanda da ke dutsen tanshi inda suka fada hannun DPO a Awwal Ilu a cewar Ibrahim Shehu. Yanda ka gani in haka ya ɗaure mu yake gana mana azaba yake lala mana azaba. Eh tun ranar sha hudu ga watan tara muke wajen yake gana mana azaba tun ranar har ranar Alhamis, muka wayi gari juma'a a wajen shi ya ɗebo mu da asuba ya kawo mu nan anguwan lallai hemar marigayi shi ya gwada mashin ɗin shi a ɗauka ya ce mishi mashin bata nan ta tafi me ya kawo mutum mashin bayan kuma zargi ne akan dabbobi eto eh ya ce lallai an kawo mashin din wai mashin din ma da ita ake tafiya sai an kawo ta ya zo aka ce mishi mashin ma kwananta kaza bata nan tana kauye tana jeji ana jiran shinkafa da ita he ya fara zage-zage tun da ni na karye bai je ya karye shi ma marigayin ya kakkarya shi in ya kashe ma ya dawo da gawan ya zo ya jefa ma uban suka rinka musayan wuta eh, a wajen ya dawo hilos ya zo ya daki kirjin shi ya daki kirjin shi ya yi kutubol da shi ya ce sabila da ya jawo shi ba a samu mashin ba ya mishi wannan aikin muka zo ya sake ya dawo da musel ya ajiye mu muka sake bayan ya dawo da musel wajen kusan karfe kusan shida ya kusa ya ɗebe mu he kai mu kotu a rana ɗaya eh domin mu already ya gaya mana ya ce ko ku amsa ko in karasa in kashe ku na ce to kun kaga abin da mutumin na ya faɗa yana neman mu da wani abu mu tsaya mu bi shi a ya yake so tunda kaga ba wani wani wanda zai iya tsare mana wani abu a nan yadda muke muke cikin set ɗin nan kaza kaza kaza ya ce kai shi kan gaskiya da ya zo ya ce ya yadda ya amsa akan abin da bai yi ba ya ce gare shi kawai ya mutu wato wannan zillan da ake muku dama eh. saboda ku amsa mu amsa lallai dole ne kawai kun yi eh lallai mu amsa lallai dole ne kawai dole dole kawai ke lallai mu amsa kawai eh ku amsa ne mu amsa wai lallai an kawo mana kayan sata muna saya dabbobin mm. muka zo muka tafi kotu na tashi sabila da in ka ganni ma a lokacin ma in kai ne da lokacin da kotu shi wannan marigayi na nan yana nan aka ɗebe mu aka ɗebe mu kotun wajen tashan bajiyan nan hmm. a kai mu in ka gan mu ma a lokacin ma ba da ka ce ma da mu rayu ba ma da muka je kotun ni ne ma na iya ma na dan yin yunkuri ma nake magana nake ce Alƙalin ya tashi aka gama karanta komi nace muna roƙon kotu mai adalci da ta mana sassauci yace to kai da ka tafi roman ko ka ba da dubu talatin ni kenan mm-hmm. shi marigayi an karanta kara ya ce kai shi bai ba bai sani ba mm, kai ka amince da kai eh, sabila da ni na riga da ya ga abin da ya gaya mana na riga da na sha wahala sabila da yaran shi a can su suke dan tallafawa ma su daga ni ma a yi tangare gare da ni a kai ni cikin sel din mm, a sake dawowa ne haka ne ka amince da wani eh muka zo marigayi ya ce shi lallai bai yi wannan abun ba shine sai alkali ya ce to lauya he ya tashi sai ya ce yana roƙon alfarman kotu da ta ba da dama a kai shi a je gida a mishi jinya ya ce to wa kenan ne za a kai gida shi marigayi Ok. Eh. Shi ya samu wani rauni ne? Ai in ka gai mu ma ba kyan gani ka zo ka same ni ma na dan dawo eh, hayyaci na har kake magana da ni wanne ne rauni ya ji a jikin shi ya bugu fa domin muna cikin sel eh muna cikin sel din ma gurnani yake yake man jini ni ma da kake gani na anan fitsarin jini nake har yau ga fitsari na anan har yau na jinin ne bai canja ba yana aman jini yana gurnani muka je wannan wajen aka zo aka ce mai anguwa ne da sirikin shi dai karbe shi mai anguwa da sirikin shi ya zo ba a ba da shi ba sabila da ni ba dubu talatin a wurina aka zo ya sake ɗiban mu ya sake mai da mu sai ya sake rufe mu muka sake kwana eh zuwa ranar asabar ya dawo ya ce mishi kai ka ki ka amsa ko ubanka ko tuma dan canja maka na zo yana gurnani na sake kwankwasawa mayaran shi na ce ce a fita da wannan fa asibiti yana gurnani suka domin tun a cikin wajen ma ruwa ne wannan rabin leda in ka bashi bai sai ya shanyewa ba. To sakataren kungiyar maharba da suka karya Ibrahim Shehu Mustapha Muhammad ya ce sun shiga damuwa da yadda abidi ne mutu kuma an cafke abokan aikinsu yanzu haka. Ya eh, Mustapha Muhammad ne sakatare na Professional Hunters. Association of Nigeria Bauchi State Chapter. abin da yake faruwa shine ni ina mu na jiha ne wannan abin da ya faru kuma a ofis ne na zango to amma a report da muka samu bayan abin ya faru dama dole ke manya za mu za mu samu labari kuma ana ba mu report da muka zo su yaran suka gaya mana dan yanzu da muke magana da kai dukan su yara guda uku da abin ya ya shafa wanda suka yi wannan operation din suna hannun yan sanda suna hannun jami'an tsaro kusan wata guda kenan da wani abu na da suna tsari dukkan su dan ni na zo ma lokacin da aka mun waya daga ofis kenan cewa an karya wani a wannan ofis san na zo da gudu na roshin na zo ofisin muka dinga musu fada ga a gefe gefe saboda abin da suka yi din basu basu kyauta ba don duk abin da za a yi irin wannan ana yi ne da da ilimi kuma da hankali amma shi wanda ya mutu din a wannan lokacin yana nan yana zaune ni dan mun zo mun gaishe ma ba fes mun gaishe shi ma daga yake mun gaishe a wurin yan uwansa ma sun sani kuma sun sun gaishe kuma duk abin da yake din ma wasu ai daga cikin yan uwansu an kira su suna gani so bisa bisa tsautsayi da tsoro sai muka ce maza maza a yi roshin kesin a kai wurin yan sanda da abun ya fara baci har da ya kare to kaga daga lokacin sai aka yi roshin aka aka tafi da su wurin yan sanda a yanzu shi yake kenan bai lafiya shi wancan wanda ya mutu kenan ya shi kake lafiya da sauran yan wasu duk aka tafi wurin yan sanda to a tunanin mu abu ya bada kwaci kan an wurin yan sanda su ne za su gyara haka muke da tunani inda sun fi mutanen mu musu yan sa kai ne kuma su suke da ilimin abun da sauransu to kaga sai kuma daga baya abu ya zo ya lalace ya dai gaban da mu muka yi aiki kenan wannan bayanin da na maka mutuwar abidin ta fusata mutane a bauchi da ke ganin hakan babban zalunci ne kuma tamkar jami'an tsaro ba su ɗaukar ran waɗanda suke tuhuma da wata daraja don watakila ba a tilasta biyan diya. Da farko rundunar 'yan sanda ƙarƙashin kwamishina Awal Musa Muhammad ta ce tana ɗaukar labarin shaci ne kawai. Amma yanzu da jami'an kare haƙƙin ɗan Adam suka kawo ƙorafin sun ce suna bincike. A takaitacciyar amsa kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya ce in sun kammala bincike za su fito da sakamako. suna ciki, NBA suna To, uh, shi uh, DPO Ilo ne hali kuke ciki da shi kan abin da ake zargin sa da aikatawa. Bincike bai kare ba mai kake so mu akai. Ai ba mu ce ko Eh. Ba na ce maka in bincike kaya za mu yi ba su kai ba. Safuwan Mamman dan uwan marigaya abidi na aminu ne ya bayyana wannan shiri cewa suna neman diya jinin dan uwansa a halin yanzu muna roko gwamnatin jihar bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fada na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kan ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza saboda mun san wane ne Abidina mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba a iya shekarunsa da yake wani al'amari ba taɓa samunsa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma ma'ana me kuke so a yi eh, a nan kenan muna son a biya mana diyar ran abidina aminu muna son mahukunta da wanda suke faɗa a ji su shiga cikin al'amarin nan a biya mana diyar ransa masu sauraro da yardar Allah za mu ɗaura inda muka tsaya mako mai zuwa inda za mu ji daga ɓangaren hukumin kare 'yancin adama. kuma binciken da ake ci gaba da gudanarwa akan wannan al'amari yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji su musamman ma abdulwahab muhammad da nasir adami alhikaya daga nan birnin washington dc nisar fila hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya ta kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Siriya jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da ake kai ma dakarun na Amurka. wannan dai shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakaran amurka ke kai hari wurare daban-daban a siriya da amurkan ta ce na da alaka da iran da ke mara baya ga ƙungiyoyin da ke rike da makamai daban-daban da washington ta zarga da alhakin karuwa hare-hare akan dakarunta da ke yankin gabas da tsakiya hadimin shugaban kasar ukraine andriy yamak ya faɗa a jiya lahadi cewa ya isa ƙasar amurka tare da wata tawaga da manasin tattalin arzikin ukraine ɗin ke jagoranta domin tattaunawa kan batutuwan haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ya ɗaiɗaita yamak ya ce zai yi tarurruka a fadar white house da majalisar dattawan amurka da masu faɗa aji da wakilan ƙungiyoyin fafutuka. a jiya lahadin ne firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwanciya asibitin shifa da aka yi wa kawanya a gaza lami lafiya ba duk da kokarin da mayakan hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin hadari shugaban isra'ila ya shaida wa shirin state of the union na kafa talabijin din cnn cewa marasa lafiya su ɗari ne aka ɗauke daga asibitin inda dubban ɗaruruwan falastina da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu daga birnin gaza a jiya lahadi ne har ila yau ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta rasha ta bayyana cewa ta fara aikin kwashe 'yan kasarta daga yankin zirin gaza inda masu rike da fasfon kasar ta rasha sama da su sittin suka tsallaka zuwa cikin masar dan kware-kware shirin ficewar 'yan kasashen waje daga yankin zirin gazan da falasina da ke bukatar maganin gaggawa zuwa kasar masar da aka soma a ranar 1 ga watan nan na nuwamba ya game da matsaloli iri daban-daban an rika samun tsaiko a shirin sakamakon barin wuta ba ji ba gani da ma'aikatan ba da agaji suka ce harin kan auna ko kuma ya dare akan ayarin ma'aikatan lafiya ƙungiyoyin fafutuka na kira ga ƙasar australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge aikata da wato da aka yi ma dakarun musamman na australia na aikata laifukan yaƙi a afghanistan masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu amma kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyar sarkin lissawa a jihar kaita da ke jamhuriyar nijar muhammad rabo ga 'yan uwa da abokan arziki akan rashi da aka yi na hajiya nasara toro da fatan allah ya gafarta mata amin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatarwa da daji balawi da hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu